Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Hukumomi a Najeriya sun tabbatar da mutuwar mutane 60 a cikin wani hatsarin jirgin ruwa a kan kogin Neja, kana wasu fasinjoji 83 da ba a gansu ba ana fargaban kusu mutu. Jirgin ruwan da ke dauke da fasinjoji 160 ciki har da yara da mata, ya nutse ne bayan ya daki da wani abu ne fashe a ranar Laraba. yayin da yake kan hanyarsa a kan koge mafi girma a najeriya a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin kasar a jiya juma'a ma'aikatan agaji sun ci gaba da kokarin ceto mutane an kwashe gawarwaki da jirgin ruwan ma'aikatan zuwa gabar ruwan domin ɗaukar su da ambulan a ranar alhamis ma'aikatan sun tsamo gawarwaki 55 abinda ya kai adadin waɗanda suka mutu zuwa 60 a cewar sani dododo shugaban hukumar aikin agajin gaggawa ta nima a jihar kebbi ya kara da cewa suna sa ran tsamo gawarwaki da dama a jiya juma'a amma kuma ya ce tana yiwuwar fasinjoji 83 da suka ɓata ba su raye an ceto fasinjoji 22 jim kaɗan bayan hatsarin amma kuma babu wanda aka sake cetowa da ransa tun lokacin a cikin waɗanda suka mutu akwai jinjiri da bai cika shekara guda ba amurka tana sa ran cewa kudade da dama za su taimaka wurin cike gibi da rundunar mayakan ƙasa na amurka za su bari a afghanistan a jiya juma'a shugaban amurka joe biden ya bayyanar da kasafin kuɗi a kan tsaro na dala biliyan 715 a shekarar kuɗi ta 2022 ciki har da dala biliyan 3.300 na taimakawa rundunar afghanistan bukatar ta haura abin da amurka ta baiwa afghanistan a wannan shekarar kuɗi da take karewa da miliyan 300 idan majalisar dokoki ta amince da bukatar kudaden za su taimaka wa gidauniyar rundunar tsaron afghanistan ta samu kayan aiki da kuma horo da take bukata da ma wasu gine-gine ga ma'aikatan tsaron afghanistan da sauran rundunonin tsaron kasar muna ganin cewa tun da yake za mu fice daga afghanistan akwai bukatar mu ba su karin taimako kan harkokin tsaro ga rundunonin kasar in ji an mark andrew karamin sakataren tsaro mai riko kana babban jami'in sha'anin kuɗi a ma'aikatar tsaro ta pentagon yana faɗa wa manema labarai a jiya juma'a 'yan republican a majalisar dattawa sun yi nasarar tare wani kudirin doka da ke neman kafa wani kwamiti mai wakilcin dukkan jam'iyyu da zai yi bincike a kan rikicin ranar shida ga watan janairu da magoya bayan shugaban kasa na lokacin donald trump suka je majalisar dokokin domin hana tabbatar da nasarar joe biden kamar yadda ake zato 'yan republican sun yi amfani da wata dabara ta jin kafa suka dakatar da kudirin da zai gudanar da bincike da babu bambancin siyasa akan rikicin wannan ne dai karin farko da aka yi nasara wurin amfani da irin wannan dabarar domin dakatar da matakin kafa doka a majalisar dattawan zamanin mulkin biden kuri'un da aka kada 53 a kan biyar sun gaza kai kuri'u sittin da ake da bukata domin zuwa ga mataki na gaba hakan dai na faruwa ne saboda majalisar dattawan mai mambobi 100 inda democrat take neman 'yan republican su goma su mara mata baya ta tabbatar da wannan kudirin Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a shugaban mulkin sojan Mali Kanal Asimi Gwata ya faɗa cewa za a naɗa sabon firaminista nan ba da daɗewa ba a jawabinsa na farko tun bayan da ya ji jiyo mulki a wannan makon. shugaban sojan ya bada sanarwar ce yayin wata ganawa da 'yan siyasa da shugabannin kungiyoyin jama'a a bamako a cewar dan jaridan afp yayin da kasashen duniya ke ci gaba da matsin lamba akan gwamnatin sojan kasar sojojin sun tsare shugaban kasar ba'in dao da prime minister muktar uwani a ranar litinin kafin suka sake su a ranar alhamis bayan sun yi murabus sai dai kama shugabannin biyu ya haifar da hayaniyar diflomasiyya kana ya kasance juyin mulki na biyu a cikin kasa da shekara guda a kasar da take fama da rashin zaman lafiya dauda uwani sun jagoranci gwamnatin wucin gadi da aka dora mata alhakin maida kasar kan mulkin farar hula bayan juyin mulki a watan agustan bara da ya haɓarar da zababben shugaban ƙasa ibrahim bubakar kaita. kananan jama'an sojin kasar ne suka tilasta wa kaita barin mulki karkashin jagorancin goita biyo bayan gagaruman zanga-zanga akan zargin cin hanci da rashawa da kuma gazawar shugaban wurin kawo ƙarshen zub da jini da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ke yi a ƙasar a ƙarshe amurkawa sun fara murnar jajiburin ranar tuna mazan jiya inda suka fara tafiye-tafiye da mota da kuma jiragen sama a kokarin ficewa daga dokokin kulle na annoba tsawon shekara guda kana su fara rayuwar walwala kamar yadda suka saba a wannan rana ta memorial day amurkawa na karrama gwaraza da suka mutu a fagen daga kana ana kallon wannan bukin a matsayin shigowar bazara lokacin da mutane suka saba tafiye-tafiye zuwa bukukuwa da gabar teku da kuma gandun shakatawa yayin da aka dakatar da tafiye-tafiye a bara sakamakon dokokin kullin coronavirus a wannan shekara amurkawa na shirin ci gaba da gudanar da harkokinsu kamar yadda suka saba kafin bullar annobar To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.

ブル、イセバブル、ケンカイモト、イセカイマト、ケンカイギダ、イセカイギダ、ケンカイギダ、イセカイギダ。 Assalamu salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya <laughs> yau shirin a bari ya huce ya yi babban bako yau shirin a bari ya huce ya yi babban kamo yau shirin muna tare da honorable shehu muhammad koko wannan an fi sani da dan majalisar tarayya da wakiltar kananan hukumomin koko peso da mayama a jihar kebin nigeria ai baka sani ba honorable makon da ya shige ko sai muka ci sa muka samo wasu gaishe-gaishe daga garinku to mu kuma ka samu a numfashi muka ga wannan ko ko ai koko ne a wani mukun ba ko kuma ne ko ba ake kira ko ko ne sunan gari wannan duk duniya ma su da shi ko ne ko ne mu to za a daga mana kafa ashe

ko amma na jam'iyya kuma kuma kuma kuma shugaban agajin gauga mai kokari mai aiki yadda ya kamata eh, ya ake kira ne honorable Alhaji Sani dododo sunan shi. Dododo. <laughs> Kamar koko. To koko a harshen yango aro nan koko ga koko ga koko ga koko. Eh, to ana raba barka da shigo a wannan shirin kamar da muka saba bari mu fara da gaishe-gaishe. Za mu fara mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan alhaji dan asabi da makon da ya shige ni da baba honorable muka ce wai makon da ya shige ni za a auren ashe wannan makon ne to waɗanda suka je wannan buki makon da ya shige suka ga shon. sake komawa yau to iyalan alhaji dan asabe wanda aka fi sani da abi lion da na alhaji abdulmumin aliyu su ne ake daurawa 'ya'yansu aure yau wato 'yarsu hawa'u dan asabe wacce ake kira hajiya da angonta shamsuddin abdulmumin aliyu waɗanda za a ɗaura ma auren nasu nan yau ba makon da ya shige ba ba mako mai zuwa ba yau za a yi auren nan da karfe goma sha ɗaya da safe a kofar sarkin ruwa yakubu wanka a bauchi bauchin yakubu to a za a yi wannan auren. ce Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare ko wani rabo. Amin amin yaji Allah ya ba su zuriya mai albarka. Amin su amin muna kuma mika gaisuwar fata alheri da ta bar ya huce zuwa ga hajiya sa'adatu uwar gidan alhaji jamilu suleiman jikamshi sai mataimakin shugaban jam'iyyar jihar kaduna profesa muhammad tanko da chief librarian wato babban jami'in dakin eh, karatu kenan Professor Abdullahi Musa Ibrahim sai kuma Alhaji Sani Akilu Idris Jakadan zazzau a Zaria City da fatar an tashi lafiya. Muna kuma mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan marigayi Reverend Damina Sule Ibrahim wanda ya rasu makon da ya gabata aka kuma yi jana'izarsa a garin su taura da ke jihar Jigawa, Najeriya. Allah ya

kamar irin su architect bala ne shi ne chairman namu na party zan fara da shi sai kuma wanda kika fada shi ma yana daga cikin jigajigan yan fatin mu na jihar kebbi oh. sani dododo dododo ah, wanda suna ya man dadi. <laughs> bayan shi kuma akwai ah, shugaban ah, jami'ar apc na yanki na wato matawalle alhaji abakar matawalle shi ma ina gaida shi kwarai da gaske ina kuma mishi barka da dawowa daga saudiya bayan shi kuma in na koma gida akwai jigajigan 'yan siyasa da muke tare da su kamar irin su babban amini na kuma mai taimakawa al'umma ta kowane lokaci safe da rana da dare alhaji muhammad dan yalo ina gaida shi kwarai da gaske ina gaida a suleiman na olowa ina gaida alhaji nuhu sadu ina gaida alhaji Atta marafa ina gaida honorable muntari kansila ina gaida chairman na fati na koko bese da sauran al'ummar da yawa da muke tare da su da fatar an tashi lafiya To bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta a bari ya huce ga waɗannan ma'abutan wannan dandali da suka aiko mana da sakonni a shafinmu na sada zumunta Facebook ƙarƙashin shirin a bari ya huce. Isa Isa Kwafsi a Sarara, Allah ya sa na faɗa daidai, da Alet Isa Mai Walda, sai Anas Muhammad Warawara, Baban Bilal. da Umar Habibu bin Dawa sai Alhaji Kabiru Highlanders sai Ibrahim Ango Buchalen da Musa Malam Indo da na Hawa'u Yusuf gaisuwa a bar ya huce zuwa ga Shu'aibu Zidane Kefi da Alhaji Ali Haruna Kiramisau. sai alhaji mai hula askira gaisuwar a bari ya huce zuwa ga aisha useni dangote karasuwa da kuma shi kan shi useni dangote karasuwa gaisuwa a bari ya huce zuwa ga alhaji mele yusufari da ahmed mohamed yawo gaisuwa a bari ya huce zuwa ga mohamed sagir rabe da malam jori majakura da fatan an tashi lafiya To ni ma zan gaida duk da haka kuma mutane na na mayyama su ma zan fara da mutanen fati dina chairman na fati da sakataren fati da youth leader na fati din shi ma sai kuma zan gaida honorable bello mongadi zan gaida honorable bello a malik zan kuma gaida honorable balaliba zan kuma gaida dan majalisa na mayyama wato yuyu zan gaida kuma yan wambai fresh dukan su Su kabiru a dogon daji zan gaida su buhari dan galadima da su nura dan galadima zan kuma gaida babana a sarkin kabin jega Ah, Allah ya kara mishi lafiya da nisan kwana da sauran duk al'ummarmu da suke saurare wanda muke tare da su muke harka ta arziki da kuma ci gaban al'umma sai kuma zai amfani da wannan dama na gaida dukkanin mutanenmu ko mutane na na kananan hukumomi guda biyu da nake wakilta a majalisar tarayya ta kasa mai yama da koko bese zan kuma gaida kwamishina wanda ke alhaji honorable aminu dandiga da sauran al'umman baki daya. Ina gaida ciyaman na fati na mai maluka gama Alhaji Abdullahi Andare wanda aka fi sani da AA German. Ina gaida Alhaji Gazali Dila a garin Koko. Ina gaida brother Dina Yana barista Umar Muhammad Koko. Ina gaida kuma a PA na gavna Alai Faruku Musa Yaro Inabo. ina gaida shi makanin kanin gwamna alhaji ibrahim bagudu da sauran masoya kamar da kika fada ba a cika kasuwa da gaisuwa to ina gaida duk mu na jihar kebbi da masoyin baki da. so da fata an tashi lafiya to aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa a wannan rabin sabili da aka bari mu jire da waɗannan gaishe-gaishe muna gaida aminu adamu malam maduri gaisuwa bari ya huce zuwa ga isa ibrahim angon halimatu da Abdullahi Laki Funtuwa sai Hamidu Kalalabuwa. Gaisuwa bar ya huce zuwa ga kaka Alhaji Bukar Gursuma to da fata an tashi lafiya. game da baban jamilu kalo da kalba daɗi dan garba turan jiwa yi uban jamilu yi jalle bebe dama yi jalle bebe dama babu dalla saka mayu dan aljare ta ba da mugun dama ayi bare ma ma maran abin mamman ba ka daga sakaro da kai ba daɗi gobe ka daga kogi baba ba mai tare da sai ko je makaranta. To labari ɗaya zan baki haja ko ke ki fara? A'a ba fara ai kai ne bako. Wani labari ne zan baki da wani aboki na wani balisa ya bani da muka tafiya zuwa Toki yan watannin baya da suka wuce. Eh. Da cewa eh, mutumin Borno ne sunan shi Honorable Michelia shi ya bani wannan labarin na tun ina tsaye ina dariya har na kai zo ina dariya. <laughs> <laughs> wai irin irin farin wata din nan ya fito irin wata na ya kai sha biyar sha shida sha bakwai har zuwa sha takwas mm. ya fito to akwai wasu mutane guda biyu da suke gardama ashe kowannen su duka ya sha giya ya koshi irin burkutun nan ta gargajiya eh, eh, eh. sun sha kowannen su ya sha ya tatil sai ɗaya yake cewa sai ɗaya sai kalli wata a sama sai ce ma ɗayan wannan wai wata ne ko rana ne irin ya ɗan yi din nan sai ce eh? wannan wai wata ne ko rana ɗaya wannan shi ma ashe shi ma ya sha burkutun ya koyi sai ce mashi a wannan rana ce shi ya ce a wannan wata ne ya ce a <laughs> wannan wata ne sai ake kawo suna hanya suka ce bari jos tambayi wani ga ya ce a zo ashe shi ma ya sha burkutun shi ma <laughs> da suka zame suka ce shi wai wannan <laughs> wannan rana ce ko wata sai ce a shi bako ne shi bai san ko mene ne shi a kenan kuwa za mu je samu mu ba ku ba a san ba a bambanta rana da wata ku eh, shi ana siya da shi wako ne an shi sa ko lokaci da kan majalisar na wanda ya ban labarin sai na ce kai ina jin kai da ana rabu makon da ya shige kabir isa mun riga mun ci bashi sabili da haka tilas mu cika alkawali makon da makon da ya wuce muka ce wai za mu ba da labarin bafin latani mai wayo aka ce wa yar uwar kabir isa jikan ce take cewa wai kullum tana sauraron shirin a bare huce amma bata taba jin wai an kullum ana nuna wai kamar fulani ba masu da waya sabili da aka ta aiko da eh, da labarin wai ya nuna bafin latini na da waya wai bafin latini ne zai tafiya zai je dubai sai eh, ya tafi lagos <laughs> ya tafi lagos inda zai shiga jirgi sai ya tafi banki sai ya ce ma banki wai a bashi rancen kuɗi na zai zai ce zai tafi dubai nawa yake so ya faɗi wai ko kawai yana son ko dubu hamsin ba shi dubu hamsin sai banki suka ce ai su ba suka dubi bafin latani dai suka gan shi dai gashi ga iri shi <laughs> na wasu na neman sa hana shigo sai suka ce to wai ai ba a ba da bashi sai in kana da abin da yi jingina kamar jingina rukon da eh, sai so su suna ganin kamar bafulatinin nan da wanda zai kai ainihin kudin ka in baka zo ka iya biya ba suna ga kamar eh. wannan zai sa sun sallama bafulatini ke da sai bafulatini ya ce haka sai suka ce sai ya ce to da me da me ne irin menene za a iya jingina suka bashi misali ko gida ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza ya ce ana bada jinginan mota suka ce to ya danganci motan <laughs> shikenan ce to su zo su je sai suka fita bafulatani sai ya je aka ga ya ba da wata dan kareriyar motan da in aka sa kudinta mota ce dan kareriyar mota mai tsadan gaske mai tsadan gaske eh, eh shi kuma yana neman dubu hamsin sai shi kenan sai sai banki suka karba mota aka dubu aka dubu ba ne aka ga mota aka dubu ba ne wannan motan ko kai honorable ka ba tuka ta sai an gan <laughs> a Najeriya mota sai irin wanda ba irin wanda ake sai kayi oda ta musamman ake eh, shi kenan sai aka je aka aka karbi mota suka suka dubu mota aka ja mota aka sa gareji aka ba bafulatani dubu hamsin ya ce aka ce yaushe zai dawo ya ce sati biyu sati biyu ko sati hudu zai a dubai sai bafulatani ya je sati hudu a dubai tukunna ya dawo da ya dawo shi kenan <laughs> sai aka zo aka ya zo ya bada ya zo ya ba su ya biya su kudin su duk da da kudin ruwan da aka sa ya karbi mota shi sai yanzu da yake an gashi da wata baguburan mota to ai yanzu ya wuce a kanta babban manaja aka kai shi ofishin wai sai manaja ya tambaye shi ce to amma bari in tambaye ka malam menene yasa kana da irin mota haka ka zo karanci dubu hamsin eh, eh. ce mishi to shi kai malam a nan wannan Legas din a ina ne zan aje motan irin wannan motan sati hudu tabbatar da zan zo same ta a tsaron bayan abin da ya ce ko da gare na rana rana zan biya nawa dubu nawa zan biya a rana kafin zo ya musu wayo suna ajiya ta ce ta ce kullum kuna ya ce to ga bafin lata ne mai wayo ya musu wayo ya su ashe ashe su aje a gareji ya kawo <laughs> dan gareji ya kawo mota ajiya ba ba shi kudi ya zo nema ba <laughs> yanzu kenan ya bayar da masu kudin su suka bayar mashi da motar shi sun yi kyauta na ga lokaci ya fara rara sabilu da aka mu ja burki nan yanzu a madadin honorable shehu muhammad koko tarayya mai wakilta koko a jihar kebbi najeriya alheri yake muku fata alheri da kuma fata alabama lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri <laughs> To <laughs> Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC na ke sallama da ku. na sarrafa Allah titin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi